Tambaya ta shida, menene sunnonin alwala kuma ka lissafa su? Amsa, sunnonin alwala su ne waɗanda da zai aikata su, to yana da ƙarin lada da sakamako. Da zai bar su kuwa to babu laifi a kansa, kuma alwalarsa ingantacciya ce. Na ɗaya, ambaton Allah, bismillah. Na biyu, yin aswaki. Na uku, wanke tafukan hannu biyu. Na hudu, tsatsefa yatsu. Na biyar, wankewa na biyu da na uku ga gaɓai Na shida, farawa da dama. Na bakwai, yin zikiri bayan alwala shi ne, ina shirya cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi kaɗai yake, ba shi da abokin tarayya, kuma ina shirya cewa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne. Na takwas, yin sallah raka'a biyu bayanta.